Eh, ko shakka babu kuna ta da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. an sallace ranar yau sha biyu ga watan mayu a matsayin ranar kasa da ƙasa ta jami'an likita a nijar a cewar nazari mata sun fi yawa cikin wannan aiki wani bambancin da shugaban kungiyar jami'an likita ta kasa ya yi bayani kansa a dabra da bikin ranar kasa da kasa ta mata nijar kwamitin kare hakkin ɗan adam na cndh ya shirya a yau da safe wani taro kan batutuwan 'yancin mata a lokutan yaƙe-yaƙe akwai mu da ƙarin bayani za maganta kuma kan auna-aunan yanayin zafi da da aka gudana a birnin mai domin binciken tasirinsu kan zamantakewar tattalin arziki da ta al'umma. To madala yanzu ga labarin naku bi da bi. A wannan ranar sha biyu ga watan Mayu duniya na bikin ranar jam'an likita a Nijar aikin likitanci na janyo kwararar mata. Wannan yana da fa'ida a cewar Duraman Hamadu shugaban kungiyar jam'an likita ta ƙasa. Aikin na buƙatar haƙuri da kulawa abubuwan da aka fi samun wajen mata a cikin rahoton Zainabu Abdu. Domin sallatar ranar haihuwar Florence ce wacce take jagora a aikin likitanci da kuma bunƙasa aikin da sanin aikin likitancin. Kun sa aikin likitanci ba a hana shi ga maza ba, amma aiki ne na mata. Saboda kowace take jagoran wannan sashe mai suna Florence mace ce, ita ce ma ta ƙirƙiri wannan sashe na aikin likitanci. Kuma misalin ta ne muke bi. Gobe sha uku ga watan Mayu za a bikin ranar matan Nijar ta shekara ta 2022 bisa taken mata masu ruwa da tsaki game da tsaro a cikin al'umma a dabra da ranar kwamitin kare hakkin ɗan adam ta ndh ya shirya wani taro a makaranta aikin 'yan sanda da ke nan ya mai bisa maudu'ai guda biyu daga cikinsu batun fyaɗe a cikin lokutan yaƙe-yaƙe misalin nijar madan kako fatima a wato mataimakiyar shugaban ndh ta yi ƙarin haske kan dangantakar mata sojoji a cikin rahoton rafika tayar Euh, Lahiya da tsaro shi ne maudu'in bikin sallar mata ta sha uku ga watan Mayu. Maudu'i ne mai mahimmanci dalilin da yasa kenan kuka gan mu yau muna tare da mata jami'an tsaro wanda suka hada da 'yan sanda, duwan da jandarmomi don mu tattauna tare da su saboda su ke fagen daga. Tuni kungiyar da ke kare hakkin ɗan adam ta kafa wani kwamiti da muke aiki hannu da hannu tare da waɗanda abin ya shafa. cewa da jami'an tsaro inda muke tattaunawa kan maudu'an guda biyu musamman ma kan batun fyaɗe wanda ke da mahimmanci sosai a game da kare hakkin ɗiya mata a ƙasar Nijar. Cikin jihar Torodi wani ƙudirin harabar gunduma da ya fara aiki a ranar 12 ga watan Mayu wanda ya tsaye da lokacin shiga da fita na motoci da injuna cikin jihar da karfe 11 na dare zuwa karfe shida na safe. Wannan kudiri bai shafi motocin sojoji ba da kuma motocin da ke ɗaukar marar lafiya. Haka kuma wani samaman haɗin gwiwa na jami'an tsaro na Nijar a cikin wannan mako a cikin yankin Kawar ya taimaka taimaka wajen kama motoci biyar da makamai da harsasai da masu neman zinariya ta baraunar hanya su 32 da kuma 'yan fashi da makami su hudu da aka meka su ga hannun kotu a cewar mujallar ta tsaro ta ranar 11 ga watan mayu. Bayan karancin abincin busashe na shekarar bara makiyayan Nijar sun mai da hankali wajen hukumomi domin neman taimako, ta haka gwamnati ta yi odar abincin bisashe da za a rarrabawa cikin yankunan Nijar domin kawo sauki ga makiyaya da dabbobin nasu, a tawa a cewa Lemsi Dalol, babban jami'in ƙungiyar rufen maroba makiyaya na ci gaba da jiran wannan cimaka ta dabbobi a cikin rahoton Idris Amadu. har yanzu babu makiyayin da an ka ba dussa ana bugo mini ta ko ina ana tambaye ni akwai dussa an raba dussa ni ko ina zuwa elevaji ana ce mini a dakan ta tukana da ma cikin wannan wata suka ce za su fara rarrabawa ko za a ba da inkin a ba kowane makiyayi to amma har bisa ga yanzu da muke magana ba mu da wani labari cikakke an ba wani ke guda ko an ba komin guda ko an ba department guda ya kamata yanzu lokaci ne lokacin da an kai ruwa da ciyawa sabuwa ya hito dabba babu ruwan sai da dusa sai dai ka sai ka aje ka kurare ba kenan kira da agare ni elevaji da Allah su gaugauta su gaugauta su agaje bisa tun da yanzu ciyawa akwai su amma ciyawa ba irin ciyawan can waɗanda an ka sani yanzu baya da umfanin komi tun da yanzu buhu nawa ne yake jikka goma sha ɗai yanzu kana iya ka sai ko buhu biyu wajen jikka ashirin da biyu rahoton idrisa adamu kenan Ayyukan dandalin bangarori na yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yaƙi da hamada COP eh, Kenze a game da Afirka na ci gaba da gudana a Abuja a ƙasar Cote d'Ivoire har zuwa 20 ga watan Mayu. Dr. Musa Malam Abdu, malami a jami'ar Zandar, na magana kan muradun waɗannan haɗuwa da kuma alfanun ta ga Nijar a cikin rahoton Zara Bukar. Hopkins manuwa ce ta samun tattara kudade domin tunkarar matsalar malalar hamada. Don ku lamari ne mai bukatar sanya kuɗi sai an kawo daidaito a kai. Takamaimacin ne lamari ne na musamman wanda za a karkata aiwatawar ga amfanin muhalli. Yana da sha'awa ga ƙasar Nijar. saboda Niger na cikin waɗanda suka rattaba hannu kan rayajujunin taron Majalisar Ɗinkin Duniya bisa kokowar canjin yanayi. Ina maganin Niger har ma ta ɗau tazara saboda somawar kwaf ɗin ma an yi shi ne wajen shekara 1990 a shekara 1984 akwai abin da aka walakanin alkawalin maraɗi akan muhalli. Ƙasar Niger ta lura da canjin yanayi ko na muhalli ba lamari ba ne da ya tsaya kan iyaka kawai ba. Lamari ne da za a yi na jimilla. Yanzu da yake akwai tsari na na ƙasa da ƙasa abu ne na marhabin ga ƙasar Nijar na bin wannan manufar. Nijar ƙasa ce mai hamada kaso uku cikin hudu kenan kulawar muhalli batu ne na sawa a sabon gaba a ƙasar Nijar. Ofishin magajin garin Difa tare da tallafin ONG International ya kaddamar a ranar 8 ga watan Mayu da aikin tattara da sake sarrafa ledodi wani aikin ƙasa domin kiyaye da kare muhalli in ji Abba Sale jami'in ma'aikatar kare muhalli ta Difa a cikin rahoton Gida Abdurrahman. yan proje a shashi ne suka zuba kuɗi za a kwashe leda a yi transformation shi ledodi didi na cikin gari haka za a kwashe shi sun sayi wani mashin da suka aje a kin santar na mece wannan ledan da aka saya za a tattara a nika shi a yi abubuwa iri kamar ko su roba su wani fabe da dai abubuwa da yawa akwai adadin da aka yanke leda za mu saya kamar na kusan miliyan hudu miliyan hudu wajen ton ishirin ne za mu saya yau kwana biyu da muka fara wannan aikin yanzu haka muna cikin wajen ton da yawa ma kilo guda muna sayan shi a dala arba'in sai fadi karkaran da gare mu ga al'umma mu kare muhalli kullum bisan shi muke magana leda a cikin gari yana da hatsari da yawa ta dabbobi ta mutane har gototi ma wanda yana hana wani ruwa ya tahi da wani wane ne wani Wata tawagar ma'aikatar al'adu na yankin tawa ta ranar Talata kuma tana mai da hankali ne kan shirye-shiryen tukuicin firi dan gurmu na shekara ta 2022 tawagar ta gana da hukumomin yankin kuma ta gana da makaɗan zamani da kuma 'yan jarida ɗanladi adamu darakta janar na al'adun gargajiya da tattalin arzikin al'adu a cikin rahoton abdullahi ausuk Aniya ce da muke nan muna ɗaukawa a nan tawa, musamman masu ruwa da tsaki na yankin da kuma ofishin minista, domin wannan taro ya samu karbuwa. Kenan mu mu ita ce nemo kuɗin yin wannan taro. Muna son kowa ya ba da ƙoƙarinsa mu yi aiki tare, domin nan da watan Septamba a ɗauki duka matakan da suka dace. Wannan wasa ta firi ɗan gurmu na wannan shekara ta samu karbuwa. Kuma taron ya kasance jihar tawa ta amfani da shi da dukkan jihohi da za su halarci wannan taron. Daga ranar 14 zuwa 15 ga watan Mayu za a gudanar da gasar ƙasa ta Triathlon karo na biyu a Loga da ƙungiyar Triathlon ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ma'aikatar wasannin motsa jiki. yankuna takwas na ƙasa za su kasance a loga kuma gasar na cikin tsarin shirya cin kofi na yanki na biyu na yammacin afirka da za a yi a ranar 29 ga watan mayu maro amadu shugaban kungiyar a cikin rahoton hasimi guruza Triathlon tsiro ne na keke da kuma gudu. Akwai mataki na farko gudun kilomita biyar da ƙafa. Mataki na biyu shine gudun kilomita goma zuwa ashirin da keke da kuma mataki na ƙarshe gudu da ƙafa na kilomita biyu da rabi. A yayin wannan taron jihohi takwas duka an gayyace su a mataki biyu bangaren maza da mata. Bayan jihohi akwai ƙungiyoyin kwalab na fararen hula da sojoji musamman kamar kwalab Sahelian da AS Fan da kwalab Gard da kuma kwalab na fararen hula da za su kawo wakil iyalansu. Sannan ranar Asabar da Marace za a ƙaddamar da tserau na matasa 'yan makarantar firamare na birnin Loga. Wajen yare tamanin ne masu shekara tara zuwa goma na kilomita ɗaya ga mata kilomita biyu ga maza. Studio To sai mu na musamman a Nijar cibiyar ayyukan hasashen yanayi domin ci gaba ta Afirka a kama da ta hanyar shirin e-clip platform na aiki domin aiwatar da wani shafin yanar gizo da zai taimaka wajen tattara bayanan hasashen yanayi a faɗin birnin Yamai. Dalilin haka wani kamfan auna yanayin zafi zai gudana a cikin watan Mayu da Juni a wasu yankunan Yamai. Shimimana Godfoy kwararre a ɓangaren ilimin hasashen yanayi na akamad da yi wa asmani shi na karin haske Mun gudanar da wani taron karawa juna ilimi bisa ga wayar da kai zuwa ga bangarorin da ke da hannu a kai. Mahalarta taron an zaɓe su ne dangance da ayyukan da suke a lokacin tsananin zahi. Manufar ita ce raba nazarin da aka yi na bukatu ta fuskar labaru ga abokan hulɗa daban-daban kuma da magantawa kan fasalin farfagandin auni yayin da za a gudanar a cikin angoyi daban-daban na birnin yamin. Su wane ne aka zaɓa domin su gudanar da wannan aiki? Wannan awon tamfeta matasa 'yan sa kai za su aiwata shi da suka sa kai bisa ga kokowa ga canjin yanayi da suka fito daga harabobin jami'a ƙungiyoyi aiki ne da zai kwashe wata ɗaya domin ƙididdige bayanai a wurare daban-daban a ƙarƙashin ice ko inda babu inuwa don a gani wanne ne canje-canjen aunin tamfeta da ake samu tsawon wuni a wani wuri na takanas. menene amfanin bayanan da za a tattarawa eto eh dukkan wa'annan bayanan za su ba da cikakkun bayanai da za a samu ga aunin tamfeta da kuma haɗi don samun nazarin tasirin wannan zafi mai tsanani ba kawai kan fuskar tamfeta mai hayi kaɗai ba ne don kuma a gani me yake haddasawa menene tasirinsa kan tattalin arziki don a samu a ƙirƙiro makamin taimakawa al'ummomi masu rauni don su samu girkin fasalin daidaito ga canjin yanayi ko fasalin juriya. ko gwamnatin Nijar za ta iya amfani da wannan sakamako a siyasar siyasarsa ta yaƙi da sauyin yanayi? Yau bayan girkin wannan dandamalin ya rage ga Meri Tayemi ko kuma in ce gwamnatin Nijar na su riƙe amfanan shi don ya zan wannan ƙididdigar da nazarin a yi su a wasu birane don a samu kyautatar tasiri na ainihin ga zamantakewa da tattalin arziki kuma a samu ƙasa ta Nijar mai biranen da ke da juriya akan canjin yanayi. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu kada ku manta daga misalin karfe 6 da minti 15 Olivia Sgwabi zai zo muku da muhawara ta Studio Kalangu kan matsayi da taimakon da matan Nijar da suke kawo wajen tsaron al'ummomin su. Eh, sannan kuma bari haɗa ku da wato Musa Mama wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.